يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بياك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ya dace da yammaci na 22 ga wata na safar ko ga watan safar hijira 1444 wanda ya dace da yammaci na 18 ga wata na tara shekara ta 2022 miladiya ta annabi isa alaihi salam idan ba manta ba a nan cikin sa'i musulun za mu tashi gabar hadisi na 1200 da da tara ko a cikin babun nahyi an somi dahari liman tadarrara bihi aw fawwata bihi haqqan aw lam yufdir al-eidain wa bayanu tashriq wa bayan tafdil sawmi yawmin wa yawmin malami littafi Allah ya masa rahama yace babun nahyi babi ke magana akan cewa an yi hani an saumi dahar a kan azumce zamani duka kullum mutum ya zama cewa azumi ike yi ana nufin azumin zamani kowane wato a ce a wata za ka azumci shi daga farko zuwa ƙarshe ko kuma ka zama kullum azumi kake yi to an yi hani akan wannan liman tabarrar bihi ga wanda in yayi zai iya cutuwa da shi au fawwata bihi haƙƙa. ko kuma a'a ba zai cutu da shi din ba amma fawwata bihi haqqa zai iya sarayar da wani haƙƙi da wannan yin azumin domin wa inna li ahlika alika haqqa wa inna li jasadika alika haqqa jikinka ma yana da haƙƙi a kansa idan kana azumi bisa ga ɗabi'a baka da ƙarfi a jikinka ba lallai ka samu kuzari ko karsashi na kaje kai wani abu da zai amfana da kai ba abin da yake buƙatar ƙoshi yake buƙatar lafiya yake buƙatar kazar-kazar so dole akwai bukata abin nan haka zalika iyalinka za ta iya bukatar ka a lokacin kai kuma azumi kake irin abin da inda kai za ta yi ba za ka ji daɗi ba aw lam yuftir al-idaini wa tashriq ko kuma ya zama cewa wato babi ne da ke magana har wa yau ga wanda lam yuftir al-idaini ga wanda bai bude baki a idi ba sallah babbar da sallah karami karama shi yana azumi an yi yau fasalla ya ce ainihin azumi nake yi wata shirik da kwanakin yanyane ɗaya ga sallah biyu ga sallah uku ga sallah ya ce ba zai buɗe baki ba wannan babbar salla kwana uku a bayanta wajibi ne kowa bakin sai zama a buɗe ayyamu tashriq ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillah kwanakin nan ɗaya ga sallah biyu ga sallah uku ga sallah kwanaki ne na ci da sha da ambatan Allah na ci da sha wannan gwanin bauta a wannan lokacin wanda ya sa ƙwariya a gaba ya dinga naga ya dinga naga ita ci kamar ajan ya kwano a gabansa wannan shine goga wannan shine wanda ya abin da Allah yake so an gane ko liman tadarrara bihi ga wanda ya cuta da shi aw fa wata bi haqqa ko kuma ya sare da wani haƙƙi da shi aw lam yuftiri al-idayn wa tashriq wannan shine kenan sai zama babun fi abwab بابي ديني ne بابك cikin يقول da yawa رحمه الله وقال musani أبو الطاهر قال سمعت عبد الله ابن وهب يحدث عن يونس عن ابن شهاب وحول السند وقال حدثني حرمل ابن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد ابن المسيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال ukhbira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan amr dan ce an je an labarta wa manzon Allah sallam cewa annahu yaqulu wai cewa abdullahi dan amr dan as yana cewa la aqumanna layla ni wallahi duk dare sallah zan tayi ba zan yi bacci ba wala asumanna nahara wallahi duk yini zan yin azumi wannan shine ma'ishtu tsawon rayuwata ma'ishtu adadin rayuwa wato shekarun da zan yi faƙadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi a kirawo shi da ya kirawo da ce an tallabi ta kulu. kai ne wai kake cewa zalik kai kake faɗar kaza da kaza kake cewa da aquman nan laila wala suman nan nahara ma isht kai ne kake faɗa ka duk dare sallah zaka yi duk rana kai azumi zaka dinga yi fa qultu la sai nace qad qultu ya rasulullah na faɗa tabbas na faɗa gaskiya fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai mazan Allah sallallahu ya ce fa la ta tastati'u zalika kai ba za ka iya haka ba kuma ka fara ba za ka dina ba ba za ka dore ba da aka ka ɗauki azumi yau kai wa tsayar gobe ka bude baki kai azumi yau gobe ka bude bakinka kaga ya shi na wanan ka yi bacci wa kum ka tashi kai sallah sun mina shahari a kowane wata za zaka yin azumi salasata ayyamin na kwana uku fa innal hasana domin shi duk lada ɗaya ko duk kyakkyawan aiki ɗaya bi ashiri amsaliha za a ba wa ma'abucin ta sau goma kaga an kai ɗaya a matsayin goma kai in kai uku a matsayin talatin kai kaga azin cota kenan wa zalika misal siyami dahar wannan daidai yake da azumin wata kaga addahar anan bi ma'ana shahar kenan wa ma yuhlikuna illa ad-dahr kaga ad-dahr kuma a can wato shekaru ko zamani an gane ko wato hal ata al insani hilun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura shin wai bai zo mutum bane wani bangare na zamani lam yakun shay'an mazkura sanda bai zama wani abin ambato ba dan kaga kenan ad-dahr wato kafin halitta annabi adam kafin halittar irin mutum shine ad-dahr ana na'am yake cewa qala ce kuntu sai nace fa inni utiqu afdal min zalik ya annabi Allah ni ai ina da dama da tafi haka a ce in yi azumi uku a wata neman kadan ya annabin Allah qala ce sum yawman wa aftir yawmain to kai azumi yau sai ka bude baki kwana biyu qala ce kuntu sai nace fa inni utiqu afdal min zalik ni ina da dama da tafi haka ya rasulullah ya annabin Allah qala ce sum yawman to kai azumi yau wa aftir yawman gobe ka bude baki wa zalika siyamu daud wannan shine irin azumin annabi dawud alayhi salam wa huwa a'dalu siyam shine mafi kyan azumin nafila ana cewa a'dalu shay ay ahsanuhu aw satu a'dalu abin da yafi kyau wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata saboda haka muka sanya ku al'umma tsaka tsakiya me ake nufi tsaka tsakiya mafi kyau antum tuwfuna 70 ummatan antum khairuha wa akramuha 'ala Allah ku ne cikon al'umma saba'in da Allah ya halitta a duniya ku ne mafi Shi su shine wasat ke kenan an an ce a'dalu shay ay ahsanuhu wa ajmaluhu an gane ku abin da kyau kenan qali ce kullu sai fa inni udiku afdal min ya annabi Allah ina da dama da ta nan ta fita azumin wa annabi Dawud qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo ce la afdal min ba wani kuma azumin nafila da ya fi wannan falala duk yadda za ka riƙe lamba sai dai ka yi yau azumi gobe ka huta yau ka yi gobe ka huta shi kenan قال عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما لأن أكون قبلت ثلاثة الأيام والله بان يا جرم شكرو سنين إذا ce لأن أكون قبلت Wallahi الأيام so ina ma na ناكر wannan kwanaki guda uku na wata da na sani tun san da annabi sallallahu alaihi magana ban masa musu ba domin abin da Allah ya zaɓa wa bawa ko abin da annabi ya gaya mutum shi a ɗabi'ar Allah abin farko kuna ji da kyau a falala abin farko shi ya fi falala in ga ce bismillahir rahim wani suna ne ya falala Allahu ɗin sana'ar rahman wani da'u Allah a wani da'u rahman hayyan ma ta da'u falawar asma'ul husna an gane ko tun da aka ce ka karɓi kwana uku sai karɓa wamikina walan da dina ahadun illa galaba. duk wanda ya matsa sai addinin ya fi karfin ta karshen ta ma sai ka daina yi Allah kiyaye masu matsawa sun kusa da su daina bautar Allah haka manzo Allah ya ce halakal mutanabbi'un halakal mutanabbi'un masu zurfafawa dab suke da su daina ma bautar in ka fiye tsauri to bautar ma kana dab da zaka daina Allah ya kiyashe mu Allah ya kiyashe mu da yake cewa la'an akuna qabiltu thalathatal ayyam wallahi na so ina ma na karbi wannan kwanaki uku allati qala rasulullahi sallallahu alaihi wadanda annabi sallam ya faɗa wa ahabbu ilayya min ahli wa mali kuma wallahi waccan in ya kan shi fi soyuwa a waje na fiye da iyali na da dukiyata وقال لسان bin الله بن محمد الرومي قال حدثنا نضر بن محمد قال حدثنا عكرمة وهو بن عمار قال حدثنا يحيى قال انطلقت انا وعبد الله بن يزيد يتني عبد الله بن يزيد من تفي bamu tsaya ba hatta na tiya aba salama har sai da muka zo wajen abu salama farsalna ilayhi rasulan muka aika masa da jakada fa kharaja fa kharaja alaina jakada din je ka gida da Allah wa zo yi mana sallama anan ana sallama da abusalama. fakaraja alaina ya fito gare mu wa idza inda babi darihi masjid sai ga masallaci a kusa da kofar gidansa qala fakun na fil masjid sai muka zauna a masallaci hatta kharaja ilaina har ya fito wajen mu fa qala ce in sha'u an ta dukulu in kuna ganin da ku shigo ku shigo wa in ta sha'u an ta taq'udu ha huna in kuna ganin ku zauna a nan ku zauna qala fakun na sai muka ce la bal naq'udu ha huna a'a mu dai la a'a ba sai mun shiga ba na naq'udu ha huna za mu zauna anan ya ce fahaddifna sai suka ce da Allah mun zo ne ba mu hadisi kaga a je makaranta a koyi hadisi haka ba suke fi magabata mutum ya ce ba zai je karanta hadisi ba wai saboda kana kaman mi sai ka koya sai ka koyi qur'ani ka koyi hadisi an qur'anu ahwaju ila sunnati min sunnati ila qur'an qur'ani yafi bukatar hadisi sama da yadda wato hadisi yake bukatar sunna a yake buƙatar qur'ani domin as-sunna sharihatu lil qur'an wal qur'anu laysa bi sharihin lis sunna qur'ani shike shari'in sunna a hadisi ke shige shirin qur'ani ya bayanin ga abin Allah yake nufi ko ba ka ba qur'ani ko ba shirin sa sunna yake ba so da ka kiran dole ne mutum ya ji ka suka ce hadithna gaya mana hadisi gaya mana tasma'una minni wa yasma'u minkum wa yasma'u mimman yasma'u minkum kuna jin hadisi daga wajena kuma za a ji daga wajen ku kuma za a ji daga wanda ya ji daga wajen ku hadisin wato muslim a cikin mukaddima da abu dawud a cikin sahih wato sunan dinsa wannan kenan uktubu li abi shahin manzo sai ce ku rubuta wa abu shah hadisan sa ne fada ku rubuta wa abu shah hadisai ya fada an gane ko duk abin da a rubuta hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam a dandake shi a karanta shi a haddace shi wannan kenan duk mutumin da zai kama shi ba akan wato hadisa annabi sallam ya tabbata jahili ne ya tabbata bai san ma inda ya sa gaba ba hanyar da qur'ani ya biyo ita ce hanyar da hadisi ya biyo wanda duk ya karanta qur'ani daidai ne da ya karanta hadisi wanda ya karanta hadisi daidai ne da ya karanta qur'ani inni utitu alqur'ani wa mislahu ma'a an bani qur'ani da kutankucin sa tare da shi qur'ani manzo Allah sallallahu wato an sauka masa da alwahayani wa'ayi biyu wama yantiqu anil hawa in huwa illa wa'yuha Allah ya ce baya furci akan san zuciyarsa sai in umarni aka ba shi aka ce ce ne kaza sai ya ce kaza ma ka zabal fu'adu ma ra'a ma zagal saru wa ma daga kaga ma ka zabal fu'adu zuciyarsa bata kitsa ƙarya ba kenan bata kitsa ƙarya ba ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين wallahi da annabi zai kirkira mana sashin da ta shine ba a aqawil da da kalma daya la akhadna minhu bil yamin da mu mata kamun kazin kuku thumma la qata'na minhu al watin da mun tsinke masa ta jijiya da take wato wuyansa ko gadan bayansa fama minkum min a'adin anu ajidin babu wani ɗaya daga cikin ku da zai iya tsare shi ko ya kare shi a wannan lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisan nan gaba ɗaya Allah ne ya ce faɗa Allah ne ya sa shi a tare da shi دون دول مكربها دي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أمسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما فلا وربك نارا إذا أبنججنك بن يدد إيمان كواب حتى يحكموك أي حتى يصيروك قاضيا وحاكما لهم هذا سن الدكين الكال سجاورا سميموس وكنتي ثم لا يجدوا في أمسهم حرجا sa'annan su ki samun damuwa da kunci a cikin zukatansu mai maqdait dangane da duk abin da ka hukunta ko ka faɗa ko ka hukunta musu wa yusallimu taslima kuma su miƙa wuya matuƙar miƙa wuya daga abin da gaya musu wa ma atakum rasul fa khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu fattaqullah fattaqullah inna allaha shadidul iqab duk abin da annabi ya kawo mu kama shanu biyu abin da ya ne ku akan sa ku hanu ku ji tsoron Allah Allah mai tsannin uquba ne wato man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fa ma arsalnaka alayhim hafiza duk wanda ya bi manzo ya bi Allah duk wanda ya bi manzo ya bi Allah bin manzo Allah sallam sa Imran ibn Husayn wani ya ce masa kai akaram kallah la hadithuna illa bil Qur'an hadisan shi sai Abi Dawud sunan Abi Dawud akaram kallah ku dena ga mun a sai Qur'ani kawai sai ce an wa man ala hada kai da kuke kan wannan aqida sai ce ana wa kafir ni da mutane da yawa sai ce to nadihim ka kira su mana ya zo da su ya ce da Allah a ɗauko musu musafin ƙwar'ani a ba su ku nemo mana inda aka ce a sallar magariba raka uku biyu fatiha da sura ɗaya fatiha kawai a nuna mana inda aka ce a raba zakka a nuna mana inda aka ce a aikin hajji kan kalla a duk ba za a samu a ciki to amma ai kuna yin zakkar ya muna ya kuke fitar da ita ya kuke sallah ɗin? ya kuke kaza ya kuke kaza ya kuke kaza to shi shedan ne kawai yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la alfayanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi yatihi amru mimma amartu bih aw nahyun mimma nahaytu an thumma yaqul da'una ma wajadna fi kitabillahi tab'ana yace bazan taba san dayan ku ba yana nan muttaki'an ala arikatihi yana kashin gida akan gadonsa ko karagarsa wani umari na ya zo masa hadisi na ko wani abu na alqur'ani sai ce kai da'una ku daina kawo mana hadisan da ma waje da na fi ta tabana abinda muka samu a qur'ani mu koshe za mu bi manzo sai ce la alfayannahu ba zan ƙaunaci wannan mutumin ba ba ni ba shi Abdullahi bin Abdul cikin sai Muslim يجب كنت أكتب كل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهتني قريش وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتكلم في ربا والغضب فانتهيت عن الكتابة فقفرآني النبي صلى الله عليه وسلم لا أكتب فقال ما لي لا أراك لا تكتب قال كنت أكتب كل شيء سمعته منك يا رسول الله فنهتني قريش وقالوا إنك لا تتكلم في ربا والغضب قال كلا إني لا واتميك كلا ميك تشوى ma uktub kulla shay'in ma kharajul minni ila al-haq yace duk abin da naji daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta rubutawa da sai ƙwarshen suka ce kake ko ka ka ji abu sai ka rubuta annabi sallam mutum ne ya ta kallamu fi riba wal ghadab sai magana wani lokacin a fushi wani lokacin magana yana cikin walwala da nishadi to da haka koi ka daina sai na daina sai manzo annabi sallam ya ga bana rubuta ya ce baka rubutawa ya ce ya annabi Allah ka ji da muka da ƙwarshen ya ce kutum kullu shay'in ma kharaja minni ila al-haq duk abin da gani daga waje na ka rubuta ba abin da ya fito daga waje na sai gaskiya qur'ani ya ce wato laqad kana lakum fi rasulillah fi lizarf lizarf kaga dan a faɗi ko ila nasu cikin sa da bansa da motsin sa da maganar sa da atishawar sa da komai hatta mun sharin sa da magagin barcin sa salawatullahi wa salamu alaihi fi rasulillah lallai hakika kyakkyawan koyi ya tabbata gare ku cikin rayuwar manzo sallam cikin jikinsa da komai nasa uswatun hasana kyakkyawan koyi liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara Allah kathira wannan kina malai ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi Abu Salama yake ce musu bayan zan ce fa hadithna malai ce haddathani Abdullah ibn Amr ibn al-As Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf ake nufi an gane sai ce haddathani Abdullah ibn Amr ibn al-As malai ce kuntu asumu ad-dahr na kasance ina azumta zamani wato wata guda cur nake kwashewa ne azumi duk wata azumi nake wa aqra'u alqur'ana kulla laila, duk dare sai na karanta qur'ani cif daga fatiha zuwa nasi gangaran qala ce fa imma zikirtu lil nabiy sallallahu alaihi wasallam to wannan shekara wuce ko dai saboda abun yana nuna kamar zamanin ya daɗe, ko dai an gaya manzon Allah sallallahu ne cewa ga abin da nake yi wa imma arsala ilayya ko dai kuma ya aiko ni zuwa gare ni fa ataitu fa qala li sai na je masa sai ya ce min alam ukhbar shin ba a bani labari ba cewa annaka tasumu dahar kana azumta wata cur wa taqra'u alqur'ana kull layla kuma kana karanta qur'ani a kowane dare mun sai ce bala ya nabi Allah eh haka ya annaban Allah wa lam urid bi zalika illa alkhair ni fa ba komai nake nufi da haka ba sai alkhairi lada nake nema ya annaban Allah lada an gani dama ka san asali abin da ya kawo a kenan ah. neman lada to amma kuma inda kana da ikhlasi in Allah da kafin ka mutu sai ka dina ah. sai ka dawo daidai wa daida duk abin da mutum zai yi ko me ka yi da mutane ka dinga yi dan Allah ko me wannan ikhlasin naka sai ya dawo da kai cib da cib insha Allah wannan kenan shi yasa ba kowane ka gani ko yana wani abu wanda yake ba daidai ba za ka yi aibata shi shi a ganin sa musamman ya dauki wannan abin addini idan ka zo masa wa'azi ka bi salo mai kyau kar ka bi badan badan ka zo kana abin nan ka fusata shi an ka fusata shi daina jin wa'azi ba karamar cutuwa akai ba kuma kana da haka kamashu a hankali ake yi to shine suke cewa kana karanta qur'ani ai a dare duka kuntu zan ce bala ya nabi Allah walam uridu bi zalika ila alkhair ba abin da nake nabi sai alkhairi qala fa in fa inna bi hasbika to ai abin da zai isan maka shine an tasu maka ya azumi min kulli shahrin a kowace wata salatata ayyamin na kwana uku kawai kuntu zan ce ya nabi Allah ya nabi Allah inni utiku afdal min zalik ni ina da damar da tafi haka falala tafi haka qala fa inna li zawjika alayka haqqan mataka tana da haƙi akanka wa li zawrika alayka haqqan haka zalika abokanka ko yan uwanka ko waɗanda suke maka hidima suna da haƙƙi a gare ka wali jasadika alika haqqa jikinka ma yana da haƙƙi a gare ka a in kai ta azumi jikinka ya rugwaje abubuwa ne duk ba za ka iya ba an gane ko shi kansa ka daki tuwo ma ibada ce ka zauna ka ci kai fam ka ce yi min kwasa uku an gane ka ci ga wani ruwa ne kankararre ka dora ka zo ka cika jika wani gem a tsaye kana takawa da ƙyar to wannan ita kanta babban ibada ce akwai lada a gani ba komai ne shi musulmi komai na sabauta ne kawai ne ce ai malam ba lada alama mutum ba jin tsoron Allah yana cin kaji yana shan zuma yana shan madara ka ci kajinka ka sha madara ka ci kwai ka shiga mota mai bakaken kafafuwa ka sa tsimma ka take dabba ka sa hula kai kaza kaza kaza kaza kai sadaka kai zakka kai aikin haji kai umara ka taimaka wa makota wannan duka akwai lada wabtagi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk Allah ya ce ka gidan lahira cikin abin da Allah ya baka amma fa kaka manta ka san ka fa na duniya ka tsaya ka more wal hiya lil ladina amanu fil hayati ad-dunya khalis min yawmul qiyama na masu imani na anan duniya duk wannan abun ko ya fi da shi kaga ce ai ba kyau haramun ne me haramun me haramun baka je annabi sallallahu cin karfata ba imam malik Allah ya sa yana san kaza ba san haji sama wani lokacin sun ba zama ba to ka zo kana hadisi malam ƙwariya tana ta dukan amada akwai matsala ai wannan hadisan abu hurairah ya samu damar ba da su bayan ya zama gwamna a basara abu da aka kawo masa gurasa da nama wani lokaci sai kirkire dariya ya ce oh wayo abu hurairah ne da gurasa da nama <laughs> ya ce mun kasance a zamanin annabi sallam sai ba da kisa ya ce kakan yi kwana da kwanaki ma baka ci ba yau ga abu hurairah da kaza kawai ne zai muku wayo ba wannan bane ba an gane ko أحسن ثيابك واستطعت فإن هذين الرجال بها تعز وتكرم ودع تخشنا في الثياب تواضعا فالله يعلم ما تسر وتكتم كساني وتكجيك اتفافنك ما استطعت غرغدن ايكونك فإنها ساكايا ميكيو زين الرجال adam mazaje ne biha tu'azzu da shi wani zai girmama ka wa tukramu da shi wani zai wato karrama ka wa da ita khashu nabi siyabi da na saya gagon kaya tawadu'an wai dan a ce maka mai tsoron Allah wallahu ya'lamu ma tafsiru wa taktumu Allah ya san abin da kake boyewa Shafi'i ne ke faɗa wannan yake cewa wali jasadika alika haqa jikinka yana da yaki a gare shi ba a gare ka kare ce fa sum isawma Dawud sallallahu alaihi wasallam yi azumin annabi Dawud fa innahu kana aa badan nas shi ya kasance yana daga cikin mafi bautar mutane mafi bauta wa Allah a cikin mutane qala ce kuntu sai ce ya nabi Allah ya annabi Allah wa ma so mu Dawud ya azumu annabi Dawud ce qala ce kane sumu yawman wa yufdir yawma ya kasance yana yin azumi yau gobe ya bude baki qala ce wa qra'il qur'an ka karanta qur'ani fi kulli shahr a kowane wata kaga kenan izfi biyu qala ce kuntu sai ce ya nabi Allah ya annabi Allah inni udiku afdal min zalik ina da dama da tafi maliki cewa faqra'ahu ka karanta qur'ani fi kulle 20 a dukkan kwana 20 maliki kullu sai ce ya nabi Allah ya annabi Allah inni min zalik ina da damar da tafi haka maliki fi kulle 10 ka karanta shi a dukkan kwana goma maliki kullu sai ce ya nabi Allah ya annabi Allah inni udiku min zalik ina damar da tafi haka ka karanta qur'ani fi kulle 70 a dukkan sati wala tazid ala zalik kada kai kari akan haka fa inna li zawjika alayka haqqan wai wato kaga ba take tana da haƙi akan kauli zawrika alayka haqqan makotanka abokanka 'yan uwanka suna da haƙi a gare ka wani jasadika alayka haqqan kai yana da haƙi a gare shi ma da ce fashaddatu sai na matsantawa kaina fashaddatu sai na matsantawa kaina na takura kaina fashuddi da alai sai aka tsananta mu kuma ka san Allah karimi ne idan ka zama abubuwanka da sauki ka san yadda duk fa kake daukan Allah yadda mu'amala kace take nuna kai ma fa kake daukan Allah a wajen mai tsanani gane yake Allah abin da ke masara Allah ma matsanani mai tsanani ne mai abubuwan sa haisa bai ta sai ta sai ta abin nan yana nuna cewa Allah shi ma mai sauki ne to shi kuma shi Allah ba a yi mai juriya don ba an ka bane duk abin da ka ji cewa bai maka ba ka ce Allah a janye min wannan Allah ɗabi'a na fi son nama na da miya da wake miya ta da nama da wake Allah yau nama kawai aka saba waken yau waken aka saba wa nama kai ma korafi kai da shi Allah a bani cin da cin ɗin nan da ake bani ko sama da haka baka dai to kai za ka ce ka jure sa'anka ne Allah za ka wa juriya da ya fi ƙarfin ka mai da shi wasa ke yasa kai ta kuka eh kai ta kuka ka gaya wa Allah bukatun ka ce Allah ba zan iya ba ke sa muke gaya wa shugabanni a Najeriya da suna da wayo suna da bara suna da hasken ilimi idan abubuwa suka tira a matsayinka na shugaban kasa gwamna waye waye ka shiga daki ka kulle kai sallah ka ɗora goshi a ƙasa kai ta kuka ka ce Allah ba zan iya ba jami'an tsaro na kaza kazaɗi na kaza kazaɗi na kaza ya Allah ba zan iya ba Allah so nake ka nuna min kahariyarka da ikonka da kaza ya kaga abubuwa da za su tafi a yayanka kan yayanka yaka kan kasuwancinka ya ka kan rayuwarka kai haka komai ka kai haka rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir abinda Allah ya fi so kenan kullum ka nuna kai ka dinga nuna masa roninka ai Allah kake gaya ba bawa kake gaya ba in ka ce a jure a ina da sa'an ka kake ai ba da sa'an ka kake ba shi Allah ba juriya ake masa ba ai ba sa'an ka ne. in ka ga bawa ne za ka jure masa abubuwa ka nuna wato jarumtaka ka nuna kaza zaɗinka amma ba Allah ba eh ba Allah ba dama za ga suna faɗa masu isra'iliyat annabi ayyuba alaihissalam ga lura fa ta fara kama shi ka yi addu'a Allah ya janye sai ce a haba shekara da shekaru ya bar lafiya sai yau kuma kawai kullum a ce kai addu'a Allah ya dauke ba wanda suka ce sai da naman jikin sai dinga zaftarwa ƙasa yana faduwa abubuwa ko ina iyalai ya'ya sun mutu ga talauci ga yunwa ga cuta ranar da yake cewa ya ce ni masaniyar yadur wa ta arhamun rahimin sai Allah baka shafna ma bi min bur kuma sai ce me kaga sai ce da ya faɗa ya ce ya Allah ni jikina ya ce cuta ta same ni kai ne sarkin masu jin kai Allah ce nan take shi sai kawo fa'un din na yi nan take ba a je ko ina ba sai muka ja wato sai muka gyara masa wannan jikin nasa muka gyara masa iyalinsa muka yi masa komai muka ba su abinda ma bai taba tsammani ba to to Allah zaka jurewa a'a haka yake yi eh kware kuwa qali ki cewa shaddatu fashaddatu fashuddu da alai qali cewa qali li annabi sallallahu alaihi wasallam na sallallahu alaihi wasallam innaka la tadri la'allaka yatulu bika umr annabi sallallahu dama ya ce mun innaka la tadri kai baka sani ba ta iya yiwa ka rayuwa ka za ta dade ta iya yiwa shekarunka za su yi nisa a duniya to kuma duk shekarun ne su nisa a duniya to ka sani ibada doguwa ba za ta yi wa jikin da ya tsufa ba to ka ɗauki abin da za ka ma kana yi kuma a ɗabi'a in ka saba yin abu mai yawa ranar da ka dawo ka ɗarci ka ji kama ba ka yi a ƙarshen za ka samu karewa gwiwa ko ka ce ma ka daina yanzu Allah zai sa a ce kullum mutum tilawa ɗin ta idufi biyu a wata ya yi sauka kuma idufi biyar ko idufi uku dan wama saboda za a zo gurin da zama ma ba zai yi ba to an so lokacin ka dan hau abin hawa daga nan zuwa ofis daga nan zuwa gona daga nan zuwa shago a hanya din nan ka buge abubuwanka an gane in kai rabi a wajen da zaka dawo ka buge ka ma da sa lissafin kana wannan abin ya zama maka kamar mun numfashi amma ni ce ai ka'ida shi wannan sai an yi wani zama an daka daki an kullata ga wannan tattare tattare zai hana ka ka yi wannan abin a kowane lokaci ka sa wa kanka lokaci kawai ka sa kai za ka dinga yin kaza eh, sha Allah ba zai dame ka ba azumin litinin da alhamis a kowane sati ko kuma guda uku a kowane wata ko kaza ko kaza da shauransu daga cin abin da aka ambata ma malam ce fasirtu ila allazi qala li annabi yace sai na dawo zuwa ga abin da annabi sallam falan ma kabirtu yayin da na girma wadittu wato wadittu sai na so anni kuntu qabiltu rukhsata nabiyillah ina ma na karbi rangoma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala dathani zuhayb ibn arb qala dathani rush ibn ubada qala dathani sayyid abinda yake babban su wannan riwayati wannan domin fa inna laka hasana za a baka da dukkan wani aiki kikkiawa dai in kai ga dukkan aiki kyakkyawa guda ɗaya za a baka ashirar amsali a kusan kucin sa goma fa zalika ad-dahr kullu kaga wannan wata kenan baki ɗayansa. Maƙala bil hadith qultu da cewa ma sumu nabiyyi daud qala ce nisfu dahr to wannan shi ne bambanci wannan da wacce yace nace ya azumin annabi daud yake yace nisfu dahr rabin wata na kwana sha biyar yake domin ya sumu yawman fi dhur yawma ko ba ka ba na'am ولم يذكر في الحديث آه، من قراءة القرآن شيئا ولم يقول فإن لزورك عليك حقا ولكن قال وإن لولدك عليك حقا شيء زور انكنا كذا شيء يبتو أنا قال لسنا القاسم ابن زكريا قال لسنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمة قال وأحسنم وأحسبني قد سمعته نادت نادت أنا من أبي سلمة daga abu salama ibn abdurrahman ibn auf ana abdullahi ibn amrin daga abdullahi ibn amr an as radiyallahu anhu ma qala ce qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon salama ya ce mun iqra'il qur'ana fi kulli shahr kawai karanta qur'ani a kowane wata qala kuntu sai nace inni ajidu quwwa ya ni Allah ina jin karfi a jikina eh, ina jin karfi qala ce faqra'ahu fi 20 layla ka karanta shi a kwana ma ƙwari ce kun sai ce a ajidu kowa ina da ƙarfi sosai ƙwari ce a bi saba'in ka karanta shi kwana bakwai wala ta da ala zalika kada ƙara akan haka to kuma wannan kenan ina ga kuma da baya yi gaba ki dai kaga akwai sharri lalle ne mutum ya raba qur'ani ya tabbatar da cewa ƙur'ani nan yana yin ko a wata ko a wani lokaci yana zaga shi ko yaya wannan kenan وقال سيدنا احمد ابن يوسف الأبجي قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي قراءة قال قال حدثني عيا ابن أبي كثير عن عن ابن الحكم ابن ثوبان قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يا عبد الله يا كي عبد الله لا تكن بمثل فلان كركا زما كمر واني كركا زما irin wani كان يقوم الليل يا كتنتي نا قيام الليل فترك قيام الليل سيدينا wani wani abdullahi ke gayawa to wani ke wato abdullahi ɗan umar a shi abdullahi ɗan ake gayawa ɗan Ansu kai ya zama kan abdullahi ɗan umar a yana zaune shi ya sun saƙon ake za ku ji hadisi mai tsole قال سيد محمد بن رافع قال سيد عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يزعم أن أبو العباس أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن عاص yaqul balaga nabi sallallahu alaihi wasallam anni asum annabi sallallahu alaihi labari ya iske mana alaihi cewa ina azumi asrudu ina yin sa gaba daya ma'ana ina jera shi a wata duka wa usalli al-layl kuma ina yin azumi a dare baki ɗaya fa imma arsala ilai ko dai ya aiko waje na ne wa imma laqituhu ko kuma na gamu da shi wa qala ce alam ukhbar ba bani labari bane cewa annaka tasumu kana yin azumi wala tuftir kuma baka bude baki ba wa tusalli layl kuma kana sallatar dare baki ɗaya ba fala tafa'al daina haka fa inna li'aynika haƙa ko hazza fa inna li'aynika hazza domin shi kansa idan ka yana da nasa haƙƙin yana da nasa naka san haƙƙi da ya kamata ka bashi wali nafsika alayka haqqa ranka ma yana da haƙƙi a gare ka wani ahlika hazza haka zalika iyalinka suna da haƙƙi a gare ka fa kai azumi wa aftir ka buɗe baki wa salli kai kai salla wa nam kai bacci wa fi kulli ashara kai azumi a kowace wannan a cikin kowace kwana goma ayyamin asharta ayyamin ma'ana a kowace goma kai azumin kwana daya walaka ajiyar tis'a kana da wato ladan tara in kai na daya daya Ta za a baka guda tara kaga ya zama goma da wanda kai kenan da ce ina ajiyar akwa min zalika ina da iko akan adadin da ke fiye da haka ya nabi Allah ya annabi Allah qala sai ce sum siyama daud ka ya azumi annabi daud qala ce wa kaifa kana daud ya sum ya azumi ba daud ya kasance na azumi ya nabi Allah ya annabi Allah qala ce kana sum yawman ya kasance na azumi yau wa yuftir yawma gobe ya bude baki wala yasiru idza laqa baya guduwa idan ya gama da abokan gaba wannan shine siffa ta mutanen kirki la yasiru idza laqa in ya gamu idza laqitum fi'atan fasbutu wazkurullah idan kuka gamu da abokan gaba ku tsaya ku tabbata ku ambaci Allah ba a guduwa mumini ba san shi da abin nan ba abin da aka san mumini jarumta da Allah mutum kada ya zama kyan wallani babu muntsiri babu ya kushi ya zama jarumi abin da ya jawo mana rashin jarumtar nan shi ya sa wani suka bar iyayensu da yunwa kai kukan kura ka je ka sabo buhun dawa ka kawo gida kai kukan kura ka je ka sabo buhun shinkafa ka kawo babanka kai kukan kura ka je ka fitar da iyayenka daga cikin tashin hankali da talauci suna tari sun gaji jikin su sun ƙara rayuwarsu a kanka yau a ce kai kayo tagumi su sun yi tagumi kana ɗan halak wannan halaccin bai kai bai cika ba kwarai da gaske Ɗan halak baya barin iyayen zaman cewa a cikin kaskanci cikin tashin hankali cikin wahala babu wani uh, mai ake cewa kasashe sai rago ko wato ba idan ka ɗauki cewa ragonta za ka sa a rayuwa to gaya maka babu abin da za ka iya la ya firu idza wannan ita ce siffar duk mutanen kirki kuma haka Allah madaukakin sarki ya gaya mu'minai su zama idza laqitu fi'atin fasbutu idan kuka gamu da rindina ta kafirai ku ku tabbata duk hatta da kake ganin talauci da yunwa yana da alaka da kiwa yana da alaka da kiwa kuma yana da alaka da girman kai ni ba zan yi sana'a kaza ba za a min dariya ya ina dan birni ina ruwanka da wannan abin da aka sani namiji ya zama dan dalama ya timurmusa a ƙasa ya je kukan kura ya je sabo buhun dawa ya zo da shi ya zo ya timurmusa a ƙasa ya yi wani abu kwarai da gaske ba a san muminin shasha rago al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila min al-mu'min ad-da'if wa fi kullin khair ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz mu'mini jarimi kakkarfa khairun wa ahabbu ila Allah shine mafi alkhairi mafi soyuwa a wajen Allah min almu'min adh-dha'if da wato daga mu'mini wanda yake mai rauni wa fi kullin khair kowanne yana da yana da alkhairi amma ba kamar wancan ba ihris ala ma yanfa'uk kai kwadayi akan abin da zai amfanar da kai wala ta'jaz a wasta'in billah wala ta'jaz ka nemi taimakon Allah kada kada kai rauni kada kai rauni rauni ba su ba ce ta mutanen kirki ba abin da aka sa mutumin kirki jarumi kullum zama wato a tsaye kake tsayo nonon maza ko mota ce ta kazo ta kan mota ya kwace ka kula wannan take markaɗewa wanda yake kwanci da za ce ga wani ya zo mota ta yayo kansa amma a kwance yake amma a tsaye ne zai tsalle kashe sai dai abin da ya koma gefe yana muzure na nishi to wannan shine abin da yake so mumini ya sa a ransa ya zama jarumi duk kaskancin da ya same mu wallahi al'azumi yana da alaka da san jiki da girman kai har yanzu idan ka tsince ledodi ledodin nan da kake gani na fiya wata a Kano din naira saba'in ne kilo daya yara gashi suna nan tsallaken diga suna sayarwa suna kaza suna kaza da shauransu duk abin da ka san zai amfanar da kai ka zauna ka zauna wai ba zan iya ba bayan da shi a taimake ni a baka hana ka sahabi ya zo don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah hadisin Abu Dawud gida fa ya zafi duk garin san da gari ya zafi sai zai sama annabi sallallahu sai wata rana ce kai zo me kake da shi ne ka je ka tattaro mu duk abin da kake da shi ka tawo da shi yazo da kwatanniya ne da fada da wani annabi sallallahu ce man yashri hadha wa zai fi wannan sai ce sharaituhu bi dirham wani yace na fiye shi dirhami ɗaya sai ce la yuridu ziyada ba za mu sai ba muna neman ƙari sai wani ya daga zai ce ya rasulullah sharaituhu bi dirhamain sai ce bi'inahu lak na siya dirhami biyu sai ce to kai mun siyan maka sai ce zo kai ya kira shi gefe ce ɗauki dirhamin nan ɗaya je ka siyo abinci kai wa iyalinka wannan mun ban mun shi ana ka ka dawo shi dai ya rasa me ake nufi an kwashe kayan gida kuma an ci aje a sai abinci <laughs> ya ce ina dawa sai mika mun wannan dirhami ɗaya ce je makera ka siyo min ruwan gatari ruwan gatari ya ce na siyo manzan alisalam ruwan gatari ni dai na zuba idon game za a da hannunsa mai albarka annabi sallam ya karyo bishiya ya sassaƙa ta masa kota mai kyau ya yi kafa masa ce ungo kakka dawo na sai bayan sati biyu kar ka dawo sai bayan sati biyu ka dinga yin ice uh, a daji kaza kana kawo garin madina Sabon nan bayan sati biyu kawai sai a annabi sallar ana zaune ya ga mutum ya tona ta sauri inda ka an kafa masa kusoshi a jiki yana a tunna sallar ma yana murmushi sai ce ya annabi Allah yanzu bayan na sallama gida kaga yanzu ina da dirhami goma sha bakwai. Ya ce ta wannan ba ya fiye ɗayan ku ba ya roƙi wannan ya roƙi wancan a bashi ko a hana shi Ya ce mutum ba zai gushe yana ta roƙe-roƙe ba har sai ya tashi rana alkiyama babu ƙwayan nama a fuskarsa. a wannan zamani muke buƙatar ire-iren wannan jawaban da mutane su miƙe domin hali ne da ake ciki na sai inna lillahi wa na ilaihi raji'un amma ka sani wannan duk ya miƙe ya motsa Allah zai taimake shi Allah zai sa masa mafita Allah zai sa masa mafita in dai ka miƙe ko yaya Allah zai sa maka mafita mota ce kanta ya kwace direban ma bai san da ta yi ba shi ma tuntuni ya suma mota ce mai kan uwa da wabi to kowa ya miƙe tsaye a koma gefe da gefe a tsaya a ci magani an gane ko in ta zo ko ka tanga ka kama yawa yawa tsari cewa na'am lafiya وقال سيدي محمد بن رافع شنكو ko matsalake mun fuce wannan mun shiga wancan layin ko to kane su yau mai fitar yau wato wa kane la yafiru ila nam wa la yafiru idza laqa ko qala timalli bi hadi ya ya nabi Allah ya annabin Allah ina ni zan irin wannan ibada ya annabin Allah qala ata ata yace fala adri kayfa zakaru siyam abad amma ni ban sani ba ya ambaci wato azumin shekara ko ka ce azumin wata ya amfani da al'abad ne ko addahar faqal nabi sai annabi sai ce la sama man sama al'abada kai babu azumi ga duk wanda ya azumi kullun ko ga wanda ya azumi tutur kullun a ce azumi yake yake babu azumi a tare da shi wannan ba nafi kamal bane a'a nafi ne wanda yake wato wato bi ma'ana kawai ba shi da azumi inda za a ce ga wani azumi wata kawai ka azumce shi duka to kayi rigima ka saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la sama man sama al-abad la sama man sama al-abad قال حدثني محمد بن عاتب قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن ابن جريج بهذا الاسناد وقال ان ابا العباس الشاعر اخبره قال مسلم ابو العباس السائب ابن فروخ من اهل مكه ثقه عدل وقال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني ابي قال حدثنا شعبه عن حبيب سمع أبو العباس سمع عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي من يا عبد الله بن عمرو ياك عبد الله بن عمرو بن عاص إنك لتصوم الدهر والله كي كان أزمت وتا وتقوم الليل كما كان راي دري دكا وإنك إذا فعلت ذلك إذا كيك أيكت هكا هاجمت له العين وتؤذن كذيك أكفي an gane ko hajja mata lahu al'ainu idan ka zai kankanfe lahu ga wannan ibadar da kake yi idan ka zai bushe da ido ya bushe ba ya samun bacci to jiki kuma zai lalace wa nuhikat wato kuma za ta lalace la samu mun samun abad bai yi azumi ba wanda ya yi azumi tutur kullum azumi yake yi samu salata ayyam min shahar yace azumtar kwana uku na kowane wata So samu shahari kullum azumta watan ne duka qultu fa inta fa inni utiqu aksar min zalik ina da dama da ta tafaka qala ta fasum ma Dawud. kai azumin annaba daud kare sum yawman ya ce ne azumi yau wa yuftiru yawma gobe buɗe baki wala ya yafiru idza laqa baya guduwa idan ya gama da abokan gaba ba a guduwa a je ina idan mun gudu mun shiga daki iya mu mata ne za su fito ko yayan mu kowa zai fito ai ba zai yi ba eh قال لسان أبو كريب قال لسان ابن بشر عن مسعان قال لسان حبيب ابن أبي ثابت بهذا الإسناد وقال ونفهت النفس كما زوجي إتما ذات غزة ذات غجي إي ذات غجي قري وقال لسان أبو بكر ابن أبي شيبة قال لسان سبيان ابن عينة عن عمرين عن أبي العاس عن أبي العباس عن عبد هكذا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار قال إني أفعل ذلك قال فإنك إذا فعلت ذلك هاجمت عيناك ونفهت نفسك وقالت إتمارا تاك ذات جي ولعينك حق إذا كان دحيك أغريك ولنفسك حق ران كان دحيك أغريك ولأهلك حق يالك يعني سنة دحيك أكنك قم كتاج كي سلة ونم كي بتشي وصم كي أذب وأفقر كبوت أباكي وقال سنة أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا زهير نعم، قال زهير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن عن عمرو عن عمرو يعني ابن دينار عن عمرو بن عوس عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دان سلم إن أحب الصيام إلى الله ما بيسويور أزمي أوجان الله صيام داود ازم انا داود وأحب الصلاة إلى الله واتو ما بيسويور واتو صلوا لي أوجان الله salatu dawud sallah annabi dawud kana yanamu nisfal layl ya kasance yana yin bacci a rabin dare wa yaqumu sulusahu sai ya tashi raya wato ɗaya bisa ukun sa wa yanamu sulusahu sai bacci a ɗaya bisa shidan sa wa kana yusum yawman ya kasance yana yin azumi yau wa yufdir yawma ya buɗe baki gobe wannan kina menene hikimar ba da misali da azumin annabi dawud tare da cewa ba annabin bane wanda aka aiko mana wanda zamu abin nan me in aina hannun an biya bin al'ala dinuna wahid mu mu annabawa ƴaƴan ƴan uwa ne shine banu la'ala ikhwa mu ƴan uwan mu ƴaƴan ƴan uwa ne dinuna addinin mu guda ɗaya ne shar'u man qablana shar'u lada idza qasahu Allahu alaina wa rasuluhu min ghairi nakir a shari'a waɗanda suka zo tun kafin mu shari'a mu ce idan Allah da manzon sun sun ba labari ulaika alladhina Allah fa bihudahu muqtadi wayannan sune annabawan da Allah ya shiryar kai koyi da shiryarsu wata bi'a milata ibrahim hanifa an gane ko ka ba addini annabi ibrahim wanda ya kauce hanyar ƙarya miƙe hanyar gaskiya to kaga ke dai wato malik yana da hujja kenan wajen ɗauko shari'a man qablana shari'a waɗanda suke tun kafin mu idan ka rasa hukunci a shari'arka qur'ani da hadisi ka rasa karsa a ƙur'ani a hadisi zaka ka iya ɗauko shari'a waɗanda suka gabace mu cikin abin da shari'a mu bata hana ba ba ta zo da akasinsa ba wannan kina to وقال سنا محمد بن رافع حكني قال سنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن عمرو بن أوس أخبره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لله النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الصيام إلى إلى الله صيام داود كان يصوم نصف الدهر وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان يرقد شطر الليل يعني تينا كونتيا أرب دري ثم يقوم سيتاشي ثم يرقد سيك أرب كونتيا آخر وقشن دري يقوم ثلث الليل بعد شطره ينا تاشي أدي بس أكون دري باي ربنسا قلت إلى عمرو بن دينار سينا عبد الأمير دينار عمرو ابن أوس كان يقول وايفد وانا shi mai asalin ruwaya ne ko kuma wato amuru dan aus ne yake cewa ya qumu sulusan lai da shatri qala na amince shi ne faɗa kaga wannan zai zama mudraj ne وقال صحيح ابن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي كلابة قال قال أخبرني da المليح قال قل دخلت مع أبيك ناشق وترد بابنك على عبد الله بن عمرو العاص وجاء عبد الله بن عمرو العاص فحدثنا sai abdullahi dan amr dan asu ya mamu labari cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zikira la zikira lahu sawmi annabi sallallahu an an gaya masa azumi na fa dakhala alayya sai shigo waje na fa alqaitu lahu wisadatan sai na sanya wa manzo sallallahu wani fulo min adamin na jaffata hashu halib amma an masa cushe da wato an masa cushe da igiyar kaba ko ka ce kaba shine lifun fajarta a ainihin arut a nabi sallam sai zauna a ƙasa wa saratul misada ni wa bainahu wato sai wannan fulan ya zama a tsakanina da shi yadda za ka iya kashin gida faƙada ne ta ce ama ya fi ka kaga annabi sallam ba girman kai ma da girman kai rawanin tsaya ama ya fi ka to ba ya isa maka bane min kulli sharin a kowane wata salatu ayyam kai azumin kwana uku kaga malami zai ji gidan ɗalibinsa zai je gidan ɗalibinsa ɗalibi zai je gidan malaminsa duk ranar da aka ce ka tattaka ka je gidan mutum wannan akwai jefa alkhairi da sururi a ciki wannan kenan na'am to shi ne suke cewa amma ya fi ka min sha da sarrafa ayyam kuntu ya rasu rasulullahi inna Allah qala khamsan sai ƙara cewa to guda biyar ba. an gane ko azumi biyar fa kuntu na ce ya rasu lalai annabi Allah a yana damar ta fa qal saba'an to a kwana bakwai fa kuntu na ce ya rasu lalai annabi Allah qala sai ce tis'an tara fa kuntu na ce ya rasu rasulullahi annabi Allah a hada ashara wato yana magana kan maganar sallah ne kai wannan adadin ko kai raka ko kai uku an gane ko duk da cewa ya zo a babu magana azumi ne to amma zaka dora akwai magana kuma sallah a ciki tunda ya zo akwai alfaz na suka da sallah a ciki musulun dama hikimar sa kawai tun da maka zo hadisi ɗaya muke karantawa har yanzu hadisi ɗaya muka yi sau ihata da menene ikhtilafin riwayat ɗaya daga cikin su to zaka ihata wasu alfaz din sun boye wani ne zai bayyana da shi to amma ka min kulli shahrin talata ayyam kullu zan ya rasulullah ta ma'ana qultu lahu ma qultu lahu sai na gaya masa abinda na gaya masa da na gaya masa qala zai ce khamsan to biyar to wannan ya fi nuna cewa akan abin da ya shafi sallah ne an gane ko domin a ciki bai magana cewa kai azumi guda biyar a wata ba ƙultu sai ce ya rasulullah ƙala ce saba'an ma'ana na gaya masa abin da na gaya masa ce to guda bakwai fa raka'a bakwai fa qultu sai nace ya rasulullah sai na gaya masa abinda na gaya masa qala ce tis'an tarafa qultu sai nace ya rasulullah sai na gaya masa abinda na gaya masa qala ce ahada ashar goma sha ɗaya ba qultu sai nace ya rasulullah sai na gaya masa abinda na gaya masa faqala nabi sallallahu alaihi wasallam ce la soma fawqa somi daud babu wani azumi sama da azumin annabi daud shatur dahr rabin wata siyamu yawmin wa iftaru yawmin azumin rana ɗaya da buɗe baki na rana ɗaya. قال اسمه أبو بكر بن أبي شيبة قال اسمه غندر عن شعبة وعن سنة قال اسمه محمد بن المثنى قال اسمه محمد بن جعفر قال اسمه شعبة عن زياد بن قفياض قال سمعت أبا عياض عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أن يسلم من يوما ولك أجر ما بقي كي أزم يوما كي أزم كوانا ديا ولك أجر ما بقي كان درجور لا دن أبن ديرجي وأنا بكاي با قال إني أطيق أكثر من ذلك ina da damar da ta baka kare ke sum yaumaini kai azumin kwana biyu wala ka ajru ba baqiya kaga da ragowar kwanakin da suka rage wanda baka yi azumci su ba mala ce inni utiku aksar min zalik ina da damar da ta baka mala ce sum salasa ayyamin kai azumin kwana uku wala ka ajru ma baqi kana da ladan abin da ya rage ah tunda kana da ladan abin da ya rage sai kai wancan a baka wancan kuma a maho ko a bagas na'am malai ce sum arba'ata ayyamin kai azumin kwana hudu wa laka ajru ma baqi kana da ladan abin da ya rage malai ce ni wadi ku aksar min zalik na damu da tafaka. haka malai ce sum afdalus siyam kai azumin nafila mafi falala azumin maka inda Allah a wajen Allah sau madawu ce azumin annabi Dawud alayhi salam kare su yawman ya kasance na azumtar wato ne daya wa fitir yawman sai bude baki a washe gari وقال سيد زهير بن حرب ومحمد بن حاتم جميعا عن ابن مهدي قال زهير قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال قال عبد الله بن عمرو بن العاص قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا سنتي يا عبد الله يا عبد الله يا كي عبد الله بن عمرو بن العاص بلغني انك تصوم النهار labari ya iske ni cewa kana azumtare ni wa wata qumul layl kuma kana raya dare duka fala taf'al kadina fa inna li jasadika alayka haqqan ko hazza jikinka yana da haƙƙi a gare ka wani ainihin alika haƙa ko hazza jikinka yana da haƙi a gare shi ko idanka yana da haƙi a gare ka wa inna li zawjika alika haƙa to hazza yace jikinka ko matarka tana da haƙi a gare ka sum kai azumi wa afdir buɗe baki sum min kulli shahar kai azumi a kowane wata ta ayyamin na kwana uku fa zalika sawmu dahr wannan shine azumin wata ko azumin shekara wanda sai na ce ya rasulullahi annabi Allah inna inna bi kuwa ina da karfi a tare da ni mala ce fa sum soma daud kai azumin annabi daud sum yawman wa aftir yawma kai azumi yau gobe ka bude baki fa ne qul ya zanna ce na cewa ya laitani ina ma ni akhaftu bi rukhsa ne riko da rangwamen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai shaka bai shaka a gaba daya wasu yan wanda ba sani ba sun ɗauka ba za a yi ba eh, a yanzu kusan ruwan yana da tsabta yanzu a